Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu na cikin ƙasa da na ƙasashen waje barkanmu da wannan safiya ta Lahadi wadda ta zo hudu ga wannan wata da muke ciki inda za mu tabbatar san muku cewa shugaban kokowa eh, wanda yake shine agindin kokowa shine Adamu Sai Kudoro minister na wasanni tare da kamawa farjidan na federasan na kungiyar kokowa ta ƙasa shine farjira ufana musa babu shakka a cikin nasu tsare-tsare sun tsara wata babbar gagarumar babbar kokowa da za a yi a can birnin yamai a cikin wannan wata dalilin haka suka ba da damar cewa dukkan jiha za a gayyaci waɗanda ya kamata su zo a cikin wannan tahiya a cikin wannan halarta wannan kokowa da za a yi ranar sha shidda ga wannan wata da muke ciki a yi sha bakwai rasha takwas nan za ta zo ƙarshe babu shakka 'yan kukuwa waɗanda an ka gayyata ciki za ku ji su za ku ji sunansu da waɗanda duka an mambobi waɗanda za su biyo su to waɗanda an ka gayyata cikin wannan kira da za a yi ranar sha shidda ga wannan wata da muke ciki ga su kamar haka kowace jiha an gayyaci farjiran na kokowa na lek shine farjiran killik kowace jiha farjiran killik zai daho ma 'yan kokowar da aka kira sa'an nan akwai tsohon ɗan kokowa guda kuma kowace za ta bado ya zo da sunan wannan jiha a cikin wannan kokowa da za a yi sa'an nan bayan haka 'yan kokowa waɗanda an ka gayyata waɗanda za su kara wannan kokowa ta ranar 16 ga wannan wata ga su kamar haka birnin agadas akwai shebu arji da mamman ibrahim bagobiri nan daga nan sai birnin difa za a gayyato kunama mai shiryayyen kaya mansur isa da shi da nazifi ibrahim kowa tsaya jiraye ba shi nan birnin doso za a gayyace dan karo mai gaban ƙarhi shine sale dauda da, da sarki isaka isaka sa'an nan daga nan sai birnin maraɗi inda za a gayyato matisula guga da shi da bello ila sa'an nan daga nan sai birnin yamai abubakar ibrahim da aminu ibrahim sa'an nan sai birnin tawa eh, za a gayyato yaro mai zamani zakiru zakari da shi da nura hassan kowa tsaya jiraye bashi shi sa'an nan da birnin tilaberi inda za a gayyato tsohon sarki shine usman hassan jambiye da haliru sarɗe mai shiga jiki eh, su ne za su halarto da sunan wannan kokuwa da sunan tilaberi sa'an nan mu koma birnin da magaram za mu iske lawali abru ɗan tela maiki mai shekara ɗari ɗaya babu tsoho wanda ya buwaye yan zamani da shi da eh, magaji odu mai lakanin kwalele a birnin da magara su za su zuwa eh, waɗanda da magara ta tace ta turo dalila haka muke tura muku wannan labari a cikin wannan safiya ta lahadi assalamu alaikum daga na kuma numin da la'il gubce buza nake tura muku wannan assalamu